ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فأنتم نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin da biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam, daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar. Lissafin Nasara yau ashirin da biyu ga watan bakwai, shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Idan ba ku manta ba muna cikin suratun Ala rama ku za ka tuna mana inda muka kwana. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم Allah madaukakin sarki ya buga wa duniya misali domin ka gane hatsari da illa da ke cikin masu bautar wani Allah da kuma sakarki da ke ciki sai Allah ya bada wani misali wannan idan kai wa misalin kyakkyawar fahimta da wuya ka bauta wa wani Allah Allah ka ƙara tsare mu daga shirka Allah madaukakin sarki ce zaraba lakum masalan Allah ya buga muku misali misalin kuma min anfusikum daga karan kawunan maimakon a dauko misalin daga wani wuri da nisa watakila ku gagara fahimta sai Allah ya bada misalin da ku rayuwar ku ta yau da kullum ko karan kawunan ku domin mutum shi yafi sanin kansa ba wanda ke kusa da kai kamar yadda kanka ke kusa da kai shi yasa yace barabalakum Matsalan min anfusikum sai Allah madaukin sarki ce halakum ma malakat aymanukum shin kuna da wasu daga cikin waɗanda hannunku na dama ya mallaka bayanku da kuyanginku min shuraka'a waɗanda kuka rike su a matsayin abokan tarayya fi ma razaqnakum a cikin abin da muka azurta ku da shi fa antum fihi sawa ya zama da ku da su daidai kuke da tasarrufi akan abin da muka azurta ku da shi inji Allah wato abin da Allah yake nufi shine yanzu jira kai ne kake da bawa kai kake da me bawa kai kuma kai ne mai gidan bawan yanzu zaka yadda wannan bawan naka abubuwan da ka mallaka yazo ya ce ba naka ne kai kadai ba har da shi gidanka naku ne ku biyu gonarka taku ce ku biyu shagonka naku ne ku biyu kai da shi matarka ta ku ce ku biyu kai da shi za ka abince akwai wanda zai yadda ba ma bawanka ba ai ko abokinka bai sai wannan ba ballewa balle bawa wanda matsayinsa bai wuce ka kai kasuwa ka sayar in ka gaba ka iya zama da shi ba to kai ma yanzu ba za ka taba yadda bawanka ya zo ya ce abin da ka mallaka to yanzu naku ne kai da shi ku yi tarayya ba to yaya za a yi kuma ka ɗauko wasu wayanda Allah ne ya halice su bayin Allah ne amma ka ce su yi tarayya da Allah sauran bayin Allah ba za su bauta wa Allah ba shi wannan bawan shi za a bauta wa alhali shi ma bawan Allah ne idan ba za ka amsa wannan akan ka kai a matsayin ka dan adam ba to ya za ka ɗauki irin wannan ka jingina shi zuwa gawa ka jingina shi zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ka ƙara tsare mu da bala'in shirka to da wannan zaka gane hatsarin da shirka take da shi wannan ne yasa daga kayi wa Allah shirka kun riga kun bata wannan ne yasa ko ga muna matsalan ba akan shirka saboda mun san ta mun san illata mun ga dukkan da'awa ta annabawa to shirka ita ce suke yin fito na fito da ita Allah ka ƙara tsare mu da shirka wato har yanzu idan baka gane ba yadda misalin yake yanzu ba bawa balle ka gane matsayin bawa amma muna da yaron gida akwai me akwai yaron gida kai ne kana da yaron gida wanda aikinsa shara goge tayil bayan fulawa ɗebo ruwa wanke kayan yara kana ɗan bashi abinci kana ɗan biyan shi kaga ba bawa bane menene yaron gida ne duk abin da ka shi yaron gida nan shi yake maka ran nan ka dawo daga kasuwa ko ka dawo daga gona ko ka dawo daga ofis sai ka same shi akan gado kwance tare da amaryarka a lullube a cikin mayafi da kai tsawa kace waye ne sai ya lebo yace da Allah dan taso saura minti 30 mu gama ka san yanzu da ni da kai duka har ta mu ce da Allah idan ka dan zagaya waje me zaka dauko <laughs> to kaga bambanci da ke tsakanin mai gida da yaron gida a bai kai bambanci da ke tsakanin wa tsakanin ubangiji da bayinsa ba bai kai ba sannan bambanci da ke tsakanin hatsarin ubangida yaron gida ya saba mashi bai kai hatsarin bawa ya saba wa ya saba ubangijinsa ba sannan matar taka auro ta kai ba kai ka halice ta ba ba kai kai ba ba kai ka halice ta ba kuna iya rigima wata ran ta fita idan yaron gidan ya ce yana son ta inda gida ma ta aure shi amma duk da haka zaka ga an ci mutunci ka an ci zarafin ka abu ne da ba za ka iya hakuri da shi ba mm. to yaya zaka ka iya siffanta rashin hankalin da ke cikin bawa daga bayin Allah ya mai da bayin Allah su zama bayinsa ya ce ba za a bauta wa Allah ba bawa daga bayin Allah ya zauna yadda ake yi wa Allah sujada shi ma ya ce bayin Allah su zo su yi masa sujada suna sa goshi a ƙasa suna mai sujada a matsayinsa na bawa Allah halitta Allah Ban da kashi da fitsari babu abin da ke cikin cike shi idan yayi zazzabi ya hana anguwa bacci wai amma shi ma zai iya zuwa yayi bake bake ya cinci marawani ya rungumo alkaba ana zuwa ana sa gushi kasa ana masa sujada ko masu yin wannan bayin Allah da Allah ya halice su yace su masa sujada su zai tattaro yace shi ma su masa ya zaka yi kwatanta wannan rashin hankali kai Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah madaukin sarki ce ta na hum kakifatikum anfusaku za ku iya yadda ku dauko yaran gidanku bayinku su yi tarayya da ku cikin abin da kuka mallaka kuna tsoron su kamar yadda kuke ainihin wato tsoron kawunan ku tsakanin ku ku ya ku ya zama na wannan bawa ne shine kuka dauko kuka bashi wannan matsayi wannan ba zai taba yiwa ba wannan ba zai taba ne ba ba zai taɓa yiwa ba sai Allah ya ce kazalika nufassilul ayati kamar haka ne muke bayyana ayoyi daki daki in ji Allah madaukin sarki amma su wane ne masu fahimta sai Allah ya ce liqaumin ya'qiluna ga mutane masu hankali Allahumma ja'alna minal aqilin ya Allah ka sanya mu cikin masu hankali ashe kana iya ganin mutum kamar mai hankali amma a tabarau na addini musulunci mahaukaci ne ba a sani ba domin duk wanda yake da hankali ba zai rike wani Allah ya ce shi zai bautawa ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da ramma bal ittaba'a alladhina zalamu ahwa'ahum bighayri ilm man yahdi man adalla Allah ma lahum min nasirin Allah madaukin sarki ya ce bal ba haka lamarin yake ba ittaba alladhina zalamu ahwa'ahum bighayri ilm azzalumai mushrikai wayanda suka rike wani Allah a matsayin abin bauta Allah yace sun bi son zuciyarsu ne bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba domin idan ba kungurmin jahilci ba yaya za a yi ka dauki bawan Allah ka mai da shi daidai da matsayi na Allah madaukakin sarki ka dauka yadda Allah ke azurtawa wannan azurtawa yadda Allah ke talautawa wannan talautawa yadda Allah ke bada lafiya wani Allah yana bada lafiya yadda Allah ke sauko da ruwan sama wani Allah yana sauko da ruwan sama yadda Allah hadari zai zo Allah ya ce hadari wuce wani ma yana iya cewa hadari wuce wai akwai wani wai saboda kawai babba ne wai shi ma babba ne irin irin irin wannan wanda ta kamar rijista wai matan muridinsa wai ta dora girki za ta yi abinci sai hadari ya taso kuma ba su da kicin sai ta zo ta sami mijin ta ce mai gida ga fa hadari ya taso za a goce da ruwa in aka yi ruwa kuma sai dai ba kwana haka bayan da za a dora girki sai ya ce to ba zai yi ba bari in je ya samu akara maka lafi in ga mace dau mataki ko sai danno da gudu shi gida sai ya zo ya samu malamin shi ya ce Allah gafarta malam Allah ya kara wa shehu karama ga hadari ya taso ba kishin gidana in wannan ruwan ya sauka ba za mu ci abinci ba a taimaka a cece ni wace shehu ya ce ba matsala za a dau mataki kai hadari ba mai daka zubar da ruwa nan ba ka sha kwana ka zagaya wai shi kenan wai sai hadari kuma wai sai zagaya wanda ai shirya shafa labari shi yanzu wannan zai iya kama hankali to a da irin wannan labarin za a bar sai a girgiza kai a ce karamatul auliya ta ce wannan karama ce ba wata karama karya ce zuki ta mallaki Allah ka gafarta mana shi yasa Allah ya ce bal taba alladhina zalamu ahwa'ahum azzalumai wajen bautar wani Allah sun bi son zuciyarsu ne kawai inji Allah Allah ya ce bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba domin abinda ilimi yake karantarwa shine Allah kadai za a kareta da bauta abinda ilimi yake karantarwa shine Allah madaukin sarki shike da iko na kololuwa duk sabanin wannan ba ilimi bane Allah ya ce to amma duk wa'azin da zakai yi mai wa'azi duk yadda zaka buga faman yahdi man aballallah waye isa ya halakar ya ainihin shirye da wanda Allah ya halakar idan mutum Allah ya halakar da shi wa zai iya shirye da shi ta inda zaka iya gane wannan larabawan jahiliya saboda tsabar jahilci sun yi gunki iri-iri idan kana karanta irin yadda rayuwar bautar gunki take kamar da shehu malami kalbi ya kawo zaka ga abubuwan ban mamaki da yawa akwai lokacin da an yi guncin itace an yi na karfe an yi na azurfa ba irin wanda ba yi ba sai sai wasu suka ce su da dabino za su yi nasu Allah suka samu dabino irin na Saudiya mai zaki suka hada suka yi wani katon mutum mutumi suka yi wata katuwa yar bebi aka aje ta ana mata me ana mata sujada to sai aka samu wata matsala aka yi karancin abinci aka yi me karancin abinci eh? akwai wanda ya tafi farauta ya buga ya buga bai samo komi ba ya dawo gida ba abinci yin wata ta sa shi gaba ya rasa inda zai sa kan shi. can sai ya tuno da Allah su na dabino sai ce a ah, sai zagaya ya je kuma ya sa masu gadi da masu lura da wannan Allah na dabino ba kowa kusa ya tsaya ya kura ya ga dabino ga abinci har har ga yin wata matsa masa da ya leka ya leka ya gaba kowa sai ya kama hannun Allah na dabino ya kare sai tura aljihu sai ya danna da gudu ya je gida ya cika cikinsa ya kwankwaɗi ruwa ya sha ya gyatsa ya ce to duk yadda za a yi gobe a yi ta washe gari kuma aka sake dawowa da shi ana yi wa Allah na dabino sujada da aka zo aka ga an kare masa hannu aka ce aiki ya jika an kare wa Allah hannu aka yi sauri aka nemo dabino aka yi masa sabon hannu wai kuma duk da haka aka zo tare da shi ana yi wa Allah sujada in an yi sujada shi sai rinka dago kai yana lekawa ya ga ko zai ce ga wanda ya kare mu hannu nan yanzu akwai jahilci irin wannan idan zai tafiya ya dauki dutse dutse shine Allah sa ya je daji yana yi wa dutsen sujada in ya ga dutsen da ya fi wannan dutsen kyau ya jefar ya dauki sabon Allah ya jefar da tsohon Allah ya bar shi a daji ya wuce kuma a sa wannan dutsen Allah ne zai iya kare shi zai iya yadda shi zai iya kashe shi zai iya cetonsa daga dukkan manyan sa akwai akwai jahilci da rashin hankali da ya wuce wannan idan ba bata wanda Allah ya batar wa zai aikata wannan idan ba basira ka ta bata ba ah yaya zakai ka samu mutum a cikin kabari ka rinka masa sujada ka ce shi kake so ya kare ka shi kake so ya biya maka bukatu yaya za a yi wannan ya faru wanda ya riga ya mutu kan ai Allah ya ce amwatun gairu a hayayin, hmm. wala yake amwatun gairu ahayain wama yashuruna ayyana yub'athun duk wanda ya riga ya mutu a sa cikin kabari ai matacce ne shi ba raye ne. bai ma san yaushe kiyama za ta tsaya a tare shi ba yana jira sai ran da Allah madaukin sarki gida mata da shi in uhu la yasma'u du'aku walau tani mustajabu wa yawmal qiyamati yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir Allah ya ce in ta da uhum idan kuka kira su la yasma'u du'aakum ba sa jin kiran ku yanzu mutum yana cikin gabarin gaje ka tsaya kwala masa kira eh madauka sunan shi na ta'ala kace na ta'ala zai ji in ta da uhum la yasma'u du'aakum Allah ya ce kai kadaran ma zai ji walau sami'u da za su ji ma Allah ya ce masajabu jabu lakum ba za su yi ansa muku ba Allah ya ce wa yawmal qiyamati idan qiyama ta tsaya yakfuruna bi shirkikum in su na kwarai ne nagartattu bayin Allah sai sun kafirce cewa shirkar da kuka musu sai sun ce ya Allah wayannan da suka zo bakin kabarin mu suka yi mana sujada suke roƙon mu lafiya suke roƙon mu duniya suke roƙon mu aljanna suke roƙon mu neman tsari daga wuta ya Allah ba mu muka sa su ba rashin hankalin su ne ya jawo musu ya Allah kada ka kama mu da laifin da ba namu ba sakarcin su ne da jahilci sun ki su karanta aqida ba mu muka sa su ba ya Allah mun kafirce cewa wannan shirkar da suke <laughs> wallahi duk wanda yawa wani Allah wannan sai sun yi wannan da shi a gaban Allah inji Allah ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana Allah ya ce wala ka mislu kabir ba wanda zai baka labari ka ji labarin gangariya kamar labarin da yazo daga wajen Allah madaukakin sarki wa yake fadin wannan magana Allah aina a cikin alkur'ani mai girma Allah ka gafarta mana wannan jahilci ne shi yasa Allah ya ce bal taba allazina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin faman yahdi man adalla Allah wa zai iya shirye da wanda Allah ya ɓatar? in Allah ya batar da mutum ba mai iya shirye da shi yaushe in zaka yi tafiya sai ka je wajen malami wai baka sa'a wai duba maka tafiyar akwai sa'a ko babu kai kana murna ka yi sa'a ka samu malam zaka samu sa'a malam yana murna yayi sa'a ga wani sakar ya zo yau me yasa ba matsala ya san abin da zai faru gobe ya san abin da zai faru jibi me yasa bai iya kunna fitila sai an dauke wutar lantarki ba sai an dauke lantarki bai ce inna lillahi ya fara lalubin ashana in ka sa abin da zai faru gobe dan me baka gane saura minti biyar a dauke lantarki ba ko akwai shehun Sokoto da yake kar Sokoto akwai shehun da ke iya gane saura minti uku ne ba ta dauke wuta akwai shi a nefa da suke nan kusa bayan gari baka gane za ta dauke wuta ba dan kare na mutane hankali ka ce za ka fada musu abin da zai faru gobe Za ka fada musu abin da zai faru jibi ka fada musu abin da zai faru gata ka fada musu alhali ba ka iya gane za a dauke wutar lantarki sai an dauke kai sakwatawa wannan jahilci ne ko ba jahilci ba ne Allah mun gode maka daga kori jahilci daga sakwato ka san ba mai saurin gane akida kamar ba sakwace kun san dalili saboda kakansa shehu dan godiyo eh, saboda kakansa shehu dan godiyo ya karanta da akida mu mun karba shehu mu ne mu mun karba waliyin Allah ne na gaskiya shehun da yayi jihadi shehun da yayi rubuce rubuce to ba wani shehun bai yi jihadi ba iya jihadi sa shine ya taba kada matai shi iya jihadi da taba yi ne Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa malahum min nasirin ba su da masu taimako a ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce mai gaba da rama فأقم وجهك للدين حنيفا saboda me فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لا تبديل لخلق الله هذا الدين القسيا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله يشفع كم وجهك ka miƙar da fuskarka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa aka ce ka miƙar da fuskarka domin fuska ita ce jagorar gangar jiki gaba daya eh ita ce jagorar gangar jiki saboda anan alhawat suke alhawat anan suke a fuska anan ido yake da shi ake gani a fuska anan kunne yake da shi ake ji a fuska anan hanci yake da shi ake sunsunawa a gane abu a fuska anan harshe yake da shi ake ɗanɗanawa a gane abu alhawas suna nan ne a fuska saboda a fuska suke sai fuska ta zama take ke jagoranta gangar jiki in ka mika fuska ka to abin da ake nufi ka mika gangar jikin ka gaba daya Allah ya ce fakin waje haka ka mikar da fuskar ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liddinil qayyim ga wannan tsayayyen addini ga wannan kekken addini ka mika fuskar ka kyam zuwa ga tauhidi zuwa ga aqida sunna sak tauhidi sak to shi ne faqim waje haka Lidinin qayyim sak faqim waje haka Lidinin hanifa liddinil qayyim tana karshen wannan sura wannan kuma liddini hanifa zuwa ga wannan addini da ya karkacewa bata ya karkacewa bid'a ya karkacewa shirka ya miƙe tsab zuwa ga aqida ya miƙe tsab zuwa ga tauhidi tauhidi sakena fakin waje haka liddini liddini hanifa sai Allah ya ce fidratallahi allati fatara an-nas alaiha fidira ta Allah wacce Allah ya halicci mutane akan ta menene fidira wasu malamai suka ce abin da ake cewa fidira shine al-islam shine me al-islam musulunci shine fidratan lakin da fadara nasu alayya saboda me saboda hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa inna abawayhi yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi manzon Allah yace kowani jariri da aka haifa ana haifarsa ne akan islam ana haifasa akan me akan islam duk jaririn da aka haifa ana haifasa kan islam to sai dai yin rashin sa'a iyayensa sai su lalata shi idan aka haife shi a gidan kiristoci sai su kristantar da shi in aka haife shi a gidan yahudawa sai su yahutantar da shi in aka haife shi a gidan majusawa sai su majusantar da shi in aka haife shi a gidan yan bid'a sai su bid'antar da shi in aka haife shi a gidan mushrikai sai su mushrikantar da shi idan aka haife shi gidan ahlus sunna idan aka haife shi gidan masu aƙida, sai ya miƙe da aqida da ya tashi haka zai tashi shi yasa zaka ga jariri tun yana karami idan gidan yan bidai aka haife shi sai ka ga an dora mashi wani lilo a wuya ko a kunkumi ga wasu kwandaga kwandagan layu ga wani zobe na azurfa ga wani goran ruwa ga wani ga wani su mai da shi mushriki su raba shi da Allah tun yana karami za su raba shi da Allah an ayi magana sai ce shi wannan da kuke gani maganin makarai ita wannan layar maganin baki baka da hankali baka san baki baka san maganin baki ba da baki yana kisa kuna jin damuna da rai baki da yana kisa kuna jin su kabiru bamira suna nan su abubakar giro kuna jin da suna nan su shek yakubu musa da suna nan su da baki yana kisa wayan nan da suna nan baki yana kisa su abubakar jibirin suna nan su bello yabo suna nan su musa da baki yana kisa su Dr. Mansur da suna nan da baki kai kai baka san maganin baki ba kun san maganin baki a'udhu bi kalimatin lahi mafi sharri ma annabi su yake tofawa al da al ba layu ya daura musu a kuntumi ba idan ya dauko su ya ce wa izukuma bi kalimatin lahi tammat min kulli shaytanin wa hammat wa min kulli ainin lamma gani nan bari nan da yadda Allah ko kana jin danka yafi alhassan da husaini tsada ko kana jin kai kafi annabi sanin me za'a yi ko kana ganin gidanku sun fi annabi abokan gaba annabi da ke da abokan gaba su Abu Jahil su Abu Lahabi su utubatu bin Rabi'a su Shaiba ibn Rabi'a su Walid ibn Utba su su Umayya ibn kalam manya-manyan arnan ƙuraishawa gaba ɗayan su sanadidu Quraysh sun hade masa kai amma ya tofa wannan ya gagare su sai kai za a hada kai da wata fulaya ba kamata san menene a ciki ba wallahi wata layan kuka bude za ku dariya ne a ciki malam giro yana gaya ma akwai lada aka taba kawo masa suka farke sai suka gabo kan da ya rubuta layar abin da ke ciki shine fala ta lumuni wa lumu anfusakum wai abin da bokan ya rubuta kenan kun san ma'anar magana wai bokan yana faɗa wa wanda ya ba layar kar ka zarge ni ka zargi kanka kai kamar da kanka sakar shi yasa na rataya maka wannan bisa wannan a saurara bisa wannan wasu malamai suka ce abin da ake cewa fidira ne me Shi ne Al'islam. wasu malamai suka ce abinda ake cewa fidira shi ne alkilka halitta me dalilin su je ka surati ya sun Maliyala, maliya la abudu allazi fadarani Ɗaya daga cikin ‘yan sako da suka je isar da sakon Allah, sanda mutanen gari ke mamaki, kai ma ka musulunta ne? Ya ce wa maliya, me ke gare ni me zai hana ni la abudu allazi ni? da habba zan bauta wa wanda ya halicce ni ba wa ilayhi turja'un alhali ya zuwa gare shi za a mai da ku ai allazi fatarani ai allazi khalaqani na'am allazi madha khalaqani da wanda suka ce abin da ake cewa alfidra wato shine alkilka idan baka manta ba alarama annabi ibrahim da yawa mutanen sa wa'azi masu zafi mai zafi hmm. a suratul anbiya qalu ajitana bil haqqi amanta qalu ajitana الحق أم أنت من اللاعبين قال من ربكم رب annabi Ibrahim ya yi wa'azi kan tauhidi ya yi wa'azi kan aqida to san da yi wa'azi kan tauhidi to duk wanda bai san gaskiya fa sai fara rarraba ido idan akwai wani malamin tsubu sai hankalin sai tashi idan akwai wani da yake ci da addini ya murkushe kan jama'a ya mai da su bayi da yaudara eh, ko ba haka bane idan akwai wanda ya bar shehun gaskiya da gaskiya shehun da yayi jihadi ya isar da sakon Allah ya ɗauko nashi mana rijista forina ya shigo da shi shi ma sai fara rarraba ido to da ya musu wa'azi mai zafi sai suka ce kai saurara ajita na bil haqi wai da gaskiya ka zo mana wannan magana ta ka kai da gaskiya kake yi am anta minal la'ibina ko dai kana cikin masu wasa ko dai wasan jikoki da kaka kake mana annabi ibrahim yace wasa kai ku saurara ku ji kala sai yace bal yace ba magana wasa a wannan harkar ana magana tauhidi kuna magana wasa ana magana aqida kuna magana wasan kakanni da jikoki waye ga ya muku wayannan gumakan ba su suka halice ku ba ba su ne abubuwan bauta na gaskiya ba rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarahunna yace ku shine ubangijin samai ubangijin ku ne Ubangijin ƙasa, allazi faɗara hunna wanda ya halicci samai da ƙasa gaba daya. Ai, allazi faɗara hunna, allazi kalaka hunna. Shi za su ce, to alfidira abin da ake nufi shine alkilka. Hmm. To me suke nufi? abinda da suke nufi shine jariri yayin da ya zo duniya Allah ya masa ji da gani da zuciya waɗanda suna iya karɓar gaskiya suna iya karɓar mai gaskiya yadda Allah ya halice su ya halice su inda dai ba gurbata su ba inda dai ba lalata su ba kunnan na iya jin gaskiya idan na iya ganin gaskiya harshen sana iya furta gaskiya matukar ba lalata su ba za su iya karɓan gaskiya haka Allah ya halice duk jariri sanda zai zo duniya ya dogara ga yi sa'a an bashi gaskiyar ko bai yi sa'a ba karya aka danka bashi ina fata an gane wannan wasu malamai suka ce abinda ake cewa fidira shine ka'idar da Allah ya fara halitta ƴan adam akan su wasu Allah ya yi su dan wuta ya sauƙaƙe musu aikin ƴan wuta wasu Allah ya yi su dan aljanna ya sauƙaƙe musu aikin ƴan aljanna shine fitaratan lahi lati fatara nasu alaiha ka zo zamanin annabi nuhu alaihi salam ka zo zamanin annabi hudu ka zo zamanin annabi saleh ka zo zamanin annabi ibrahim zamanin annabi lut zamanin annabi Musa da Isa duk annabawan Allah ba a taɓa samun lokacin da Allah ya ce ya halatta wa duniya su shirka ba ba a taɓa samu ba ba a taɓa samu Allah ya yadda a haɗa shi da wani wajen bauta ba addinin Allah tun farkon duniya har duniya ta kare akan tauhidi yake akan aqida yake akan ba hada kowa da Allah a wajen me a wajen bauta shine la tabdila li khalqillah Allah yace zalika dinul qayyim wannan shine addini na gaskiya Allah ya ce walakin na aksaran nasi la ya'lamu sai dai mafiya yawan mutane ba su sani ba kenan a cikin mutane wayanda suka san Allah suka san gaskiya su ne yan Sa sakarkaru su suka fi me su suka fi yawa da wannan ne yasa ba a kafa hujja da yawa a musulunci hmm. ana kafa hujja ne da dalili ana kafa hujja ne da me da dalili sai dai malamai suka ce yana daga alamar gaskiya ta fara kaɗan kaɗan ta rinka ƙara ƙarfi tana ƙara yawa wannan alama ce ta me ta gaskiya yana daga alama ta ƙarya zaka ga ta yunkuro kaman duniya za ta tashi tana bori tana hauka da gaskiya ta zo sai ta murkushe ta sai ta shake ta sai ka ji ƙarya ta yi shiru kaman mushriki ya ji shiru a jaruwa Ke sa Allah ya ce walakin aktsaran nasi la ya'lamuna Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah mun zo daidai kan gaba da zamu kwana a wannan shekara idan Allah ya ba mu tsawon kwana to za mu tashi daidai mu ni bi na ilahi za a sake tashi kan ayar aqida amma ku saurara a saurara a saurara a saurara akwai jawabai da za a gabatar a halin yanzu akwai jawaban da za a gabatar kamin nan Allah ran ma ya mana gaban biyar addu'a insha Allah mun ce dama yau mu taro mu ga yawa Allah damuwar mu dama muna yi amma yau za mu yi amfani da wannan taro a mana addu'a mu ce amin in Allah ya da mala'ikun rahama da suke kewaye al'umma in ana karanta Qur'ani suna kewaye da mu ga ya cikin watan Ramadan ga ya cikin daruruwa na goma na ƙarshen watan Ramadan muna addu'a muna muna sa rai in Allah ya da abin da zamu roƙa Allah zai ba Mu muna da matsaloli jama'a na da matsaloli ta aiko da gudunmuwar kuɗi wa kwamitin marayu naira dubu biyar Allah ka saka mata da alkhairi wasu bayin Allah sun aiko da naira dubu ɗaya da shida Allah ka saka masu da alkhairi wata mata daga garin shuni ta aiko da naira dubu ɗaya Allah ka saka mata da alkhairi wasu bayin Allah sun aiko da naira dubu biyu Allah ka saka musu da alkhairi da zuwa ka faɗa mana wazirin ringin captain Sagir haka ne ya ba da gudunmuwa ta naira dubu ɗari wa kwamitin marayu ta hannun alarama Ahmad Suleiman Ibrahim yace a tura masa akawun na kwamitin marayu domin ya sa wannan gudunmuwa Allah ka saka masa da alkhairi to kamin nan ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar to ku saurara kowa ya kasa kunne mai girma gwamnan jihar Sokoto a saurara sarkin yamman daular Usmaniya daular shehu dan hodiyo daular shehu wanda ya yi jihadi daular shehu wanda ya rubuta littattafai an gane ba wancan ba ba mara rijista ba to ku saurara ya aiko kwamitin marayu da gudunmuwa ta shadda dila arba'in wannan shadda dila arba'in za ta yi sutura wa marayu dubu biyu da ɗari hudu. Mai girma gwamna ya ce yana son marayu dubu biyu da ɗari hudu, marayu bayin Allah, wayanda iyayensu suka rasu suka fasu a musu kayan sallah. mai alfarma sarkin musulmi ya aiko da gudun motsa mun karanta a wannan wuri to yau kuma ga mai girma gwamna ya aiko Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka masa tukuici da aljanna Allah ka yi zuri'arsa albarka Allah ka kare shi daga dukkan abin da yake jin tsoro da shugaban kwamitin marayu ya ce bana sun tantance marayu dubu hudu sun karbi application na marayu kari dubu ɗaya bayan dubu hudu suna hasashen za su yi wa marayu dubu biyar tufafi a wannan shekara to yanzu kuma ga suturan marayu dubu biyu da ɗari hudu to yau kuma sai da Allah yake nan marayu kun zama gata yin hasa kun zama yin gata a Sokoto Sokotawa Allah ka saka muku da alkhairi matan Sokoto da kuke ta tarko da gudunmuwa Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa wa yayanku albarka kai ku ce Allahu akbar iyalan gidan wa iyalan gidan mangoro da lemo kun san mangoro da lemo a sakwato to iyalan gidan mangoro da lemo su ma sun aiko buhun shinkafa wa kwamitin marayu ya Allah wannan mangoro da wannan lemo Allah ya saka sa zaki sakkwatawa Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka Allah ya tabbatar da ku akan sunna Allah ya tabbatar da ku akan aƙida? Allah ka kori bidiya daga jihar Sokoto Allah ka kori shirka daga Sokoto Allah ka kore ta ta ƙara mai ta ƙara gaba in ta yi zamfara can ma Allah ka kada ta in ta ƙara nausawa Allah ƙara nausawa da ita in ta yi Nijar malumin sunna na nan Najeriya matsiya ce su ƙara ba ta takardar sallama a saurara a saurara zan mika wa sakatare domin ya kira mana mukaddashin shugaban kungiya yayi jawabi kamin mu daura sauran jawabai da za'a yi sakatare bismillah Sheikh Mamman Kabir Haruna Gombe Allah ya sata da alkhairi a yanzu abinda muke da shi ne sauraren shugaban jawabin shugaban wannan kungiya da masu yanzu da ya kama ke suna da rikin jihar Sokoto. Alhaji Muhammad Awal Suleiman Romo wanda a halin yanzu yana sauƙaƙa mai tsarki yana gudanar da umra. Wanda ke jagoranci wannan kungiya a muƙaddacin shugabanci yanzu shine Imam Usman Muhammad da Bagin Arko. Shine zai zo ya tsaya a nan ba hudu ba zai yi ba jawabi zai yi Allah shi ga mutum الأنبياء والمرسلين محمد خير عباد الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. يوم المسلمين gaba ɗaya maza da mata da ke wannan wurin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda ainihin sakkare ya ambata na tsayo a nan a madadin shugaban ƙungiyar jama'a su ta gida kamsu suna na wannan jiha alhaji muhammad awal gina marumo wanda ya ya tafiya domin ayyukan mura a ƙasar saudiya amma zamansa a ƙasar saudiya sai ta ɗaya mun karanta a nan ko yaushe muna tare da shi a cikin maganganunmu bakinmu kunyan muna bakin sa a koyaushe da mai nan ana batun da wannan wa'azin ko kuma wannan tafsirin sai da muka yi magana da shi da muna nuni kalmomin da ba da yake ba ga ɗimbin al'umma da ke wannan wurin da ma waɗanda ba su samu su wani ba amma sarsu yana kaiwa. Shugaban ƙungiyar jama'a ce zalika bi da mutu sunna na jiha da farko ya nemi mu jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima wanda ya tsawaita rayuwarmu ya yi mana wata irin baiwa mai girma, ya sanya mu cikin bayansa waɗanda ya zaɓa, saboda ka samu rayuwa ta kawo wannan lokacin, a cikin wannan watan, kuma daidai wannan lokacin, to ba ƙaramin nasara ba ne kuma ba ƙaramin alkhairi ba ne. Muna ƙara gode ma Allah, muna ƙara yaba mata, muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ya daɗa mana a cikin wannan ni'imar tashi. Bayan wannan, wajibi ne ga ainihin shugabannin ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a kamata sunna ta jihar Sokoto su miƙa godiya ta musamman tare da yabawa ga shugaban ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a kamata sunna ta Najeriya sannan kuma shugaban ƙungiyoyin Alif suna jama'a na Afirka shine ainihin a Sheikh Abdullahi Zakariya Balalau wanda a ofishinsa da tunaninsa da shawarwarin masu bashi shawara suka share mana waɗansu hawaye masu zuba gare mu na ganin cewa mun samu dawowar malaminmu a Sheikh Muhammadu Kabiru Haruna Gombe. A wannan jiha ta Sokoto, a saurara, a saurara mu ci gaba. Malam Muhammadu Kabiru Haruna Gombe. ya aza ya aza wani gargari na noman sabrata bid'a da al'ada a cikin wannan garin shekaru da suka shuɗe malam ya komawa ta jiha a cikin tsarin Allah haka Allah ya so to kuma ga sai Allah ya damu da shi bana ko malam ya ɗora kamar yadda muka gani muka shaida. Muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma shugaban ƙungiya na ƙasa da mafificin alkhairi. Bayan wannan kuma nasarar mu ta gaba sai aka haɗa shi da ɗaya daga cikin manya-manyan mahadatan alƙur'ani. Shi ne alhafi Alhafiz Ahmad Suleiman Ibrahim Kano. Tun lokacin da waɗannan bayan Allah suka sauko a cikin wannan garin, jihar Sokoto ƙara ɗauka harami take yi, haske ƙara sauka yake a cikin garin Sokoto. wannan taimakon Allah ne kuma nasara ce daga Allah. Sauka waɗannan bayan Allah a cikin wannan garin, ko da maƙiyan addinin musulunci ya san ta canza. Ba ka tsammanin a cikin garin Sokoto a irin dare yau, tun lokacin da suka fara wannan karatun, abin ƙaruwa ya kai shiya ta kusa ta kasa ɗauka maharata wannan karatun. muna fatar yadda mala ya mana wannan karatu da alamansa Allah ya masa koyi da aljanna firdausi wajibi ne mu yi godiya ga shi kansa malam da kuma alarammansa akan sadaukawa da sun kai akan karantar da mu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masu halarta wannan karatun sun san ɗimbin ayyuka da al'amurra da waɗannan bayan Allah suke huskanta da sun ƙara girgiza musu. Wanda yake ba su da lokaci nasu tun lokacin sauko su cikin wannan garin, minti goma su samu su na hutawa babu, ko dai suna nan suna karantar da mu ko suna saurare shaƙoyin bayan Allah a ta masaukayin. Bayan ainihin ziyarce-ziyarce suke kaiwa ga muhimman wurare da sauran karance-karancen da ake yi saɓani wannan wurin. Ba mu taɓa samun lokaci guda wanda muka samu kasawa ga waɗannan bayan Allah ba. Mahirin jayan malamai da ake turawa a ainihin jihohi. suka yi darasi guda a cikin yini su koma su kwanta. Amma akwai yinin da waɗanga malamai ba su hito da maraici suka dawo da daddare ba? Babu shi. Muna fata wannan jihadi da suka yi Allah ya sanya shi a cikin mizanin. Mahalarta wajibi ne mu godiya da ga ainihin ita kanta gwamnatin jiha. saboda jin abubuwan da take yi, mahirin jayin wasu abubuwan da take yi, kamar ainihin ɗabbaƙawa ne ga abin da shi malam yake karantawa yake kira ga ayi. Lokacin da malam ya fara zowa wannan garin, a wannan shekarar ya yi kira ga a ainihin taimaka ma marayun da uwayensu, obanninsu suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. kowa shaida ne akan haka. A wancan lokaci bayan Allah suka taimaka gwargwadon abin da ya sauƙaƙa, shekara na dawowa sai gwamnatin jiha ta ce ta ma ta bi sahun wannan kira da malam A yau ɗin nan, ko ma in ce a jiya, aka ƙaddamar da taimakon marayu da gwamnatin jiha ta yi gabana aka ambata za a tuhatar da mutum maraye dubu tara a cikin taimakon gwamnati. Sai ga shi yanzu ta turo ma wannan ƙungiyar wani kaso na daban wani tabba wannan ƙungiya yanzu aka gama faɗi sakatare gama faɗi malam ya karanta mun jiya. Ƙarin taimako na marayu dubu biyu da ɗari hudu. Bayan taimakon ta cewa bayan Allah, duk lokacin da aka ce an kama azumi, wanda bai san wanda zai ya samu koko da sha ba, ya samu shinkawa ya ci, sai aka buɗe santocin da ake ciyar da bayan Allah wannan abincin daga ajihun gwamnati. Wannan wajibi ne a yi musu yabo, kuma a yi musu fatan alkhairi. Sun ɗauki wasu hanyoyi na ainihin karantar da samari sana'o'i yi, shaida kuke nan shekaran jiya aka yaye wajen saurayi ɗari biyu da ɗari da goma sha da ashirin da biyar wanda kowane shi ya iya haƙa takalmi wanda za a sanya a yi ƙawa da shi aka yaye su aka ba su kayan aiki domin su koma garuruwansu su ci gaba da bunƙasa wannan sana'a su, Wannan wajibi ne a yi musu yabo da sauran ayyukan da suke yi na alkhairi. Bayan wannan, sai abin da ya shahi suma kansu shugabanni na ƙungiya ta jiha, wallahi shugabannin nan sun yi abin da ya cancanci a yaba. Duk wannan tsare-tsaren da ake yi, muna ganin tun yadda malam ya zo ya zauna kan wannan tebur nashi, mutane ƙaruwa suke yi, ko yaushe aka yi wa'azi aka yi tafsiri aka tashi, ba su tashi sai sun canya dare suna tunanin ya za a yi kan al'amuran da ake gani a gobe. Wannan shi haifar da aka hito da wani shiri na watsa wato wani majigi ai ba kowa san projecta ba wani majigi ga yanan wanda yake wannan majigin ya amfanar da ɗimbin al'umma su ga huskan malan, su saurari malan, su ji bayanin malan, su kwashi ilmi daga bakin malan ya tabbata a cikin zukatansu su ta gaɓar su aikata. Ba da wannan tunanin ba, da wani sai dai da sautin malam kawai ba yadda za a yi a ce ga malam ga irin taro a cikin wannan wuri wajibi ne a yi musu yabo da godiya Allah ya karfafa musu gwiwa kwamitin marayu ga shugaba ne nan zaune da marecen nan muka yi magana da shi ya ce malam ka yi haƙuri ka buga mai shugaba ka haɗa mai ina nan ne ga duk taimakon da ya kamata a kwakwalo sai na kwakwalo ma ainihin marayu shi na kawo musu shi insha Allah ambasada Allah ya saka mara da khairi. wajibi ne ga mu kuma saurare su malam. Kada mu tura mota ta tashi a mu da hayaƙi. Na'am. Ni amana wannan, mu zo mu saurari malam, mu ji sautin malam mai kabbarori da malam ya bar sokoto mu kuma ji aiki kenan. Wannan bai dace gare mu ba. Irin yadda muke caji, muna jin kamar yanzu mu tashi duk sunna komai tsananin ta mu aikata ta to haka ya kamata mu ci gaba da aikatawa har ya zuwa kuma baki mana ya dawo ƙara caza mana ba su gudu magabata suna ambatawa cewa abinda alama ta kyakkyawan aiki in kai kyakkyawan aiki alama ta Allah ya karɓi wannan kyakkyawan aikin wani kyakkyawan aiki ya biyo bayan wannan aikin da ka yi ingantacce. Lokacin da ka yi kyakkyawan aiki mummuna biyo baya, to alama ce ta ba a karɓi wancan aikin mu muna fata Allah ya karɓi ayyukanmu. A nan zan takaita akwai jawabai manyan malamai shugabanni da dama muna godiya ga waɗanda suka taho daga wasu jihohi domin su shaidi wannan rahe karatun kama ainihin su Abdulbasir Ango mai kawo ga nan zaune da saktare da sauran da tawaga ga sunan daga kasashe daban da jihohi daban-daban suka zo su shaidu wannan rage karatu muna musu fata alkhairi Allah ya mayar da su gidajensu lafiya Allah ya sanya su koma da tsimin lada ta sada zumunci sun ka sun ka sada zumunci su gare mu wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika assalamu alaikum bin muhammad da bagin arko kenan a madadin Alhaji Muhammad Awal Suleiman Romo, shugaban jama'a Tuzal Bida ya kamata suna reshen jihar Sokoto muka ji kalamansa. Yan wa musulmi muna fata Allah ya sa aljanna su zama koma a gare mu. Wani abin da mu ambata ba ne wannan shekara mun samu wurin mutum biyar waɗanda suka karbi musulunci a wannan majalis. da mu da su Allah albarkaci addininmu. A daidai wannan gaba kuma Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe, wanda ‘yan uwa na ta aikowa ina ida saƙo addu'a, to shi kuma zai wakilta a yi addu'a ga bukatocinmu. Allah ya A takbir. A takbir. Mun ce yau cikin dare akwai wasu ‘yan bayanai da zamu yi. akwai wata yan coci na mai cin batir takwas da zamu dan yada ban sani ba ko kun shirya wanda ya shirya ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to a saurara a saurara a saurara a yau muna da bukatar Allah ya mana cikakkiyar addu'a

ka kaɗe mana dukkan sharri ka samu gama da duniya lafiya ya ubangiji muna roƙonka don girman sunayenka Allah ka yarda da mu ya ubangiji Allah ya sa waɗannan ayyuka na ibada da muka yi Allah ya sa ka yarda da mu ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana ya ubangiji ko da da akwai kurakurai a ciki da ka sa Allah ka yi haƙuri ka karɓa mana Allah ka taimake mu ka ba mu yardarka ya Allah muna roƙonka ka biya mana bukatun alkhairi da muke roƙonka bukatun alkhairi da mu roƙe ka ba ma ka da haramta mana sharrin da muke neman tsarin ka ya Allah ka tsare mu sharrin da mu neman tsarin ka ba Allah ka kashe mu da shi Allah kai mana albarka kaiwa wa iyalinmu albarka kai wa zuriyarmu albarka ka ba mu ilimi da arziki mai amfani ka amfanar da mu da al'umma abin da ka ba mu ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da alƙur'ani dukkan sa ka zaman lafiya a Najeriya musamman arewacin Najeriya laifuffukan da muka yi maka waɗanda saboda su ka jarrabe mu da halin da muke ciki Allah ka yafe mana kuma ka yaye mana da Allah muna roƙonka ka kama hannun mai alfarma sarkin musulmi zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi ka kame hannunsa daga abin da baka so kuma baka yarda da shi ka zauna mana da shi lafiya cikin iyalinsa da zurriyarsa da abokan hulɗarsa ya Allah ka tsare gabansa da bayansa Allah da mu da shi Allah ka yarda da mu da Allah muna roƙonka ka kama hannun mai girma gwamnan Kano zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi ka kame hannunsa daga abin da baka so kuma baka yarda da shi ya Allah ka zaunar da shi lafiya cikin iyalinsa ka zaunar da shi lafiya da zuriyarsa ya ubangiji muna roƙonka duk inda ya tafi dawo ka kare mana rayuwarsa ya Allah ka ƙara ɗaukaka darajarsa ya Allah muna roƙonka ka kama hannun mai girma gwamnan Sokoto zuwa ga abin da kake so kake yarda da ya ubangiji muna roƙon ka zaunar da shi lafiya cikin iyalinsa zaunar da shi lafiya da zuriyarsa zaunar da shi lafiya tare da abokan hulɗa na sama da na ƙasansa ya ubangiji Allah ka ɗaga darajarsa ya ubangiji muna roƙon ka dukkan mu ta ne kuma kowa na da buƙatar zuwa gare ka kuma ka san buƙatar kowa Allah kuma kana da abin biyan buƙatar kowa Allah kuma kana iya biyan bukatar kowa Allah in wani abu muke nema a wajenka Allah ba ka da ruwa in wani abu muke neman tsare a wajenka Allah ka tsare mu kar ka tozarta mu ya Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya Allah ka arzuta mu da kyawawan ayyuka ya Allah ka arzuta mu da kyawawan ayyuka waɗanda za su saka yarda da mu ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da alqur'ani mai girma Allah ka ƙara wa ilimin malam kabiru gombe albarka da yawa ubangiji Allah ka ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ka ƙara wa rayuwarsa tsawo da albarka ya Allah ka tsare mana shi ka tsare mana gabansa da bayansa ka tsare mana dama da hauninsa ka tsare mana birbishinsa ya Allah kada yadda kada ka yadda a masa gila ta karkashinsa ya Allah muna roƙonka kai mana maganin abokan gabar sunna ya Allah abokan gabar sunna kai mana maganin su ya Allah waɗanda suke zama su shirya kisa musulmi Allah kai mana maganin su ya Allah waɗanda suke jin daɗi an kashe musulmi kai mana maganin su ya Allah musulmin da ba su gane junan su ba suke kashe yan uwansu ya Allah ka ganar da su ya ubangiji ka fahimtar da su ya Allah ka ganar da su ya Allah ka haska musu su gane su gane Allah ka zaunar da mu lafiya dukkan wani mummunan shiri Allah ka san an yi shi kuma ka san inda yake Allah muna roƙonka muna tawassuli da ibadar da muka yi Allah ka warware shi ya Allah ka wargaza shi ya Allah ka tarwatsa shi ya ubangiji dukkan wanda ke nufin mu da mummunan aiki Allah ka maida masa kayan sa akan shi wanda ke bin mu da baƙar yadiya Allah ka maida mata masa abi sai zuwa gare shi أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا الله اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم كلنا جارا من شر ما نعلم ومن شر ما لا نعلم من الجن والإنس وأتباعهم أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا وشر الشيطان ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر عدد ذنوبنا حتى تغفر اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلنا وهواننا على الناس أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا أنت رب المستضعفين وأنت ربنا أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى من تكلنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أو إلى عدو ملكته أمرنا إلى بعيد يتجهمنا أو إلى عدو ملكته أمرنا إلى بعيد يتجهمنا أو إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجه وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علينا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لا حول ولا قوة إلا بك اللهم يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا كريم العفو يا حسن التجاوز يا كاشف البلاء يا كاشف البلاء يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء يا عظيم الرجاء يا عظيم الرجاء يا عون الضعفاء يا عون الضعفاء فرعون الضعفاء يا منقذ الغرقى يا منقذ الغرقى يا منقذ الغرقى يا منقذ منجي الهلكا يا منجي الهلكا يا منجي الهلكا يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر يا الله لا شريك لك يا الله لا شريك لك يا الله لا شريك لك يا ربي يا ربي يا رب كف عنا أيدي أعدائنا يا رب العالمين العالمين كف عنا أيدي أعدائنا يا رب العالمين كف عنا أيدي أعدائنا يا رب العالمين وارفع عنا من البلاء ما لا يرفع غيرك يا رب العالمين اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرحق من ملك وأجود من سئل وأرفع من أعطى اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرحق من لا من اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من يقضي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شيء وأجنى حكيم قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسقت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك اللهم بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقضي حوائجنا كلها وحوائج كل من طلب منا الدعاء من المسلمين ومن له حق علينا أن ندعو له يا رب العالمين وأن تغفر لنا ولوالدنا وللمؤمنين يوم يقوم عليكم الحساب وأن تصلي على نبينا محمد وعاله وصحبه وتسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allahu akbar